بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا يوم وما سوكلم ودسورا رمو عددون اللوكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم mana tare da ku ne ashirin na tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen hajji da umara da kuma ziyara wanda yake mana tare da ɗan uwa malam salis muhammad yaqub wanda yake karanta mana waɗannan tambayoyi malam bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd malam tambaya ta ɗari 117 menene hukuncin mai ziyarar da ya je ziyara birnin madina kuma ya yi sakaci wasu salloli na farilla suka kubuce masa a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bismillah salatu wasalam ala rasulillah wannan ya yi ganganci sosai da sosai ya yi ganganci inda har mutum ta sanadiyar ziyara ko ta wani abu zai bari sallah ta kubuce mashi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai ganci akwai sakaci bai kamata kuma haka ya faru ba ya iya kokarin shi ga hakan bai faru ba ina son mu gane in kai sallah a wajen masallacin manzo Allah su sallama ka ta yi amma dai kam annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salati fi ma siwahu illa al-masjid haram yin sallah a cikin masallacin nan nawa ya fi sallah dubu a inda ba shi ba in ban da sallah a masallaci na ka'aba saboda kada mutum ya sakaci ko ziyara ko kuma ije iyo sayayya da yawa ya kawo ya ɗauko kayan riki-riki ya zo jami'ai su hana shi shiga masallaci wannan duk ba haka bane sai ya haƙura da ziyararsa ko ya haƙura da siyayyarsa har sai an samu daidai lokacin da ba na sallah ba domin ya samu isallolin shi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala ala Allah saka alkhairi malam tambaya ta 118 menene hukuncin mai ziyaran da ya tafi ziyara birnin Madina kuma ya yi sata ko ya yi zagi ko ya yi fada ko ya yi dai husuma tsakaninsa da wani waɗannan abubuwan ba su da kyau ba kuma a yansu musamman a cikin birnin madina birnin madina birni ne amintaccen birni wanda yake duk waɗannan asalin husuma da zage-zage da fasikanci asali kuwa ina ne a duniya ba su bi halatta ba a shari'ar musulunci amma rashin hakan yana da tsananta a masallacin a birnin madina birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin birnin makka raka ba a yi waɗannan abubuwa saboda haka sai mutum ya kiyaye kuma ya natsu domin yin ashariya da zage-zage a cikin birnin madina laifi ne ba karamin laifi ba allah ta'ala ya tsare mu wallahu ta'ala ala allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 119 menene hukuncin wanda ya bar ɗaya daga cikin guraren da ake ziyartar nan a cikin birnin madina bai ziyarta ba har ya dawo waɗannan wurare da ake ziyara idan mutum bai ziyarce su ba rashin ziyartar su ya sha bamban in dai mutum bai ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga kamar bai yi ziyara kenan a Madina ba saboda haka sai mutum ya kiyaye sannan dan ya dan bai samu yayi ɗaya daga cikin su wannan babu wani abu babu abin da ya shafa mai ziyara dama asalin abin da ake bukatar shine nufatar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sauran dama dubbin waɗannan suke yi wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta ɗari da ashirin daidai menene hukuncin wanda ya isa birnin madina dab da za a soma ziyara sai rashin lafiya mai zafi ya kama shi kuma rashin lafiyan da ba zai iya tashi ba an kwantar da shi ne a asibiti har dai ya kai lokacin da za a dawo bai samu ya gabatar da wannan ziyarar ba mutumin da ya je birnin madina bai samu ya gabatar da ziyara ba saboda rashin lafiya da ya ta so mushi aka garzaya da shi asibiti shi kenan idan ya samu lokaci ya samu sauki ya samu ya zo ya sallah raka biyu a masallacin ma'aiki Allah salama ya wadatar ya isa haka fatan mu Allah ta'ala ya bai wa al'umma musulmi lafiya baki daya wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka kare malam tambaya ta ɗari da ashirin da ɗaya menene hukuncin wanda ya tafi ziyara birnin madina da ya je cikin ɗaya daga cikin ƙabarrukan nan ya ɗebo ƙasan ko ciyawan ko wani abu ya zo da shi garinsu domin yin wani abu da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa mutum ya ɗebo makansa bala'i ya ɗebo makansa john gome ya ɗebo makansa asalin ƙasar kabari ba a ɗibanta ba a can ƙasar kabari ba a shan ƙasar kabari wannan mutum ya ɗebo makansa kusan ya jefi shaidan kenan shaidan ya rama Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ta'ala ya tsare mu wannan yana cikin hatsari sosai da sosai saboda ga in kasa tana hannunsa sai maza ya zubar da ita in kuma ko da ya ajiye ta sai maza ya dauka ya watsar da ita shine abu na farko sannan kuma sai ya tuba ga Allah madaukakin sarki akan ba zai sake komawa ya sake aikata irin wannan danyen aiki ba fatan Allah ta'ala ya fi mana baki da wassalam wallahu ta'ala alam Allah ya saka da kai malam tambaya ta ashirin da biyu menene hukuncin wanda ya yi tsuntuwa ko ya ga kayan wani bai ba shi ba kuma har ya taho da shi gida wannan tambaya ta 122 tambaya ce da ke mana magana kan tsuntuwa tsuntuwa tana da hukunce-hukunce tsuntuwa a birnin madina ba a yadda mutum ya yi tsuntuwa a madina ba sai idan zai yi cigiya in ba zai cigiya ba sai ya wuce in ya san ba zai yi cigiya ba sai ya wuce saboda haka ba a yin tsantuwa a madina sai ga wanda zai yi cigiya ɗaya kenan sannan na biyu a ina zai yi cigiyar a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi a ginin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kofofi office office daga waje kafin ka shiga cikin masallacin akwai wuraren da an ajiye su ne domin duk wanda ya tsuntuwa ya kai abun wurin haka nan kuma duk wanda wani abu na nashi ya faɗi ya zo wurin ya yi bayani ana dan haka aka saboda ka duk wanda ya tsuntuwa sai ya kai wurin ya ajiye kamar ya yi cigiyar kenan wallahu ta'ala alam amma ba a daukan abu a wuce da shi gida ba a daukar mutum ya tsinci kuɗi makudan kuɗi ko wani abu mai kadara ko wani abu da ake tsuntuwa ake maraba da shi mutum ya wuce da shi gida in yi wannan ya sanya rayuwar cikin gadari Allah ta'ala ya sauke wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 123 wa'ina ladduba ya kamata mai ziyara ya kasance ta tare da shi a birnin madina yana da kyau mutum lalle lalla ya san waɗannan wurare guda biyu birnin makka da birnin madina birnin makka da birnin madina wurare ne masu tarin albarka wurare ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masu albarka a nan doron ƙasa saboda haka ba a aikata barna ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin cikin ayat suratul hajji ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin min azabin alim duk wanda ya nufaci masallaci birnin ka'aba ya birnin maka da laifi da laifi irada ya yi nufin ya aikata za a ɗanɗana mashi azaba subhanallah al'afu za a ɗanɗana mashi azaba in ta fa'i balle mutum ya je kuma maka yana karuwanci karuwanci ko karuwanci alhaji a gidan masu abin masu abinci sun kawo kowa ya ga maganganu da ke fitowa ga bakin alhaji ba su da daɗin ji kamar ba shi ya kammala aikin hajji ɗansu ba raka zama a makka da zama a madina yana da hatsarin gaske yana da lada ta wannan bangaren ta wani bangaren kuma in mutum ya aikata laifi yana da zunubi sosai da sosai annabi sallallahu ta'ala wasallam yake faɗa da madina yake cewa duk wanda ya kawo wata barna a nan garin man ahdasa fiya hadasan duk wanda ya kawo kagaggiyar barna a wannan gari din aw awa muhdisan ko ya baiwa mabarnaci kariya fa la'anatullah to tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi wal mala'ikati wan nasi ajma'in da mala'iku da mutane baki daya sabili haka ba a barna a makka ba an barna a madina kada mutum ya je birnin madina ya zamana yana shashanci yana karuwanci yana zage-zage yana ashariya yana yin waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da musulunci da sunan musulunci a birnin madina birnin madina ya tsarkaka ya barin ƙasa daga bar waɗannan abubuwa shi yasa ma ake kiran wuraren da ƙasa mai tsarki sai ake kiran su da ƙasa mai tsarki to tun da ƙasa ce mai tsarki kada mutum ya ɗibi najasa ya kai wuraren kada mutum ya ɗibi kafirci ya kai wuraren kada mutum ya ɗibi bidiyoyi ya kai wuraren abin yana da tada hankali yana da eh, tada hankali sosai da sosai a ce mutum ya je aiki haji kuma ya ɓage da waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da wannan birni na madina saboda haka akwai ladubba na zama a birnin madina daga ciki mutum ya naso daga ciki mutum ya tsantuwa ya tabbatar da ya miƙa ta ga wanda yake da ita ko kuma inda aka ware domin a miƙa ta ba a tsantuwa domin a ci domin a tara wadda mutum sai ya kiyaye laduba a birnin makka da laduba a birnin madina abubuwa ne da ake buƙatar dukkan mani ya ladabtu da su sannan ina da maimaita duk wanda ya samu kanshi a birnin makka ko a birnin madina akwai darussa na ilimi sosai da ake bayarwa a cikin waɗannan masallace guda biyu masallace ne masu ɗimin tarihi masallace ne inda kana kana tarihin magabata sai ka ji ana cewa kuma da ya je aikin hajji ya lazumci malaman haram da ya je aikin hajji ya lazumci malaman haram domin galibi malaman haram za ka gansu malamai ne na duniya wani mutumin indiya ne ya zo aikin hajji shekaru shekaru ya zama ɗan gari wanda yake malami ne a can garinsu yanzu ya zama malami a nan wani daga pakistan yake wani daga afirikiya yake wani daga afirka yake muna da wani malami a nan daga gombe shine umar fullata rahimahullahu azza wa jalla umar Fulata wanda yake tarihi ya nuna dan asalin gombe ne ya karantar a cikin masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama karantarwa sosai da sosai ya karantar da littattafai sosai da sosai saboda kada mutum ya yi wasa da irin wannan dama da ya samu na maimaita ƙur'ani a gaban malamai a cikin masallaci ko sauraron darussa na ilimi a wurin masallaci wannan ba wai ya taƙaitu ga ɗaliban ilimi ba ne a hatta malamai da suke malamai a ƙasashensu muddin suka je wannan ƙasa kada su wasa masalizanci malamai domin bi ta karatukan da su suka yi a baya ba wallahu ta'ala alam allah ya saka da alkhairi malam anan tambayoyin mu suka ƙare malam wane jan hankali za a yi wa alhazai da suka gama aikin hajji suke shirin a ɗauko su a dawo da su gida da kuma bayan sun dawo gidan wani jan hankali za a yi musu malam Allahu akbar mala ya ce anan tambayoyin mu kare da fatan ubangiji subhanahu ala ya karba mana waɗannan bayanai kuma ya sa mun yi su a daidai amin da muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kuma Allah ta'ala ya cika mana lada wannan jan hankali ba karamin jan hankali bane idan alhazai suna ƙasa mai tsarki na farko ba ruwansu da zaman cikin masallaci ba ruwansu da zama cikin masallaci in a maka ne za ka gansu ba sa cikin masallacin ka'aba ba sa zama a cikin masallacin madina duk sun dawo waje sun zazzauna yadda ka saba najeriya misali ana karatu a cikin masallaci kowa ya dawo waje mai shan shayi yana shan shayi mai cin tsire yana cin tsire mai fira yana fira sai idan an tada sallah sannan mutum ya koma ciki haka a waɗannan zama da mutum ya yi a makka kafin a ɗauke su a jirgi a dawo da su gida ko a madina mutum ya iya bakinsa ya amfani da wannan lokaci da ya saura kafin a tafi a ɗauke su ya dinga ibada yana sallah a cikin waɗannan masallatai yana yawaita karatun ƙur'ani yana yawaita zikiri yana salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi sannan kuma yana shiru da bakinsa baya yaɗa jita-jita don zaka dinga jin jita-jita a bakin alhazai ai jirgin mu ne aka kai shi jihar kaza ai jirgin jihar kaza an ce yayi kaza yayi kaza ai an ce an ce ai an ce ba za a zo a ɗauke mu ka dinga jin jita-jita subhanallah al'afu ka kada mutum ya irin waɗannan mutum ya lazimci natsuwa ba wai don mutum ya gama aikin hajji shi kenan kuma an buɗe mashi kofa na yayi fasikanci ko yayi shari'a ko yayi abin da shari'a ba ta yarda da shi ba waɗannan abubuwan duk ba su da kyau saboda duk wanda ya samu kanshi a ƙasa mai tsarki yana jiran kwanaki su yi a ɗauke shi a dawo da shi garinsu tsawon kwana uku ya rage ko biyar ko sati biyu mutum ya amfani da wannan ranar lokacin ya ribaci yin sallah a wuraren nan akan lokaci ya ribanci karatun ƙur'ani a waɗannan masallatai masu albarka a ciki ya lizarci masallatai domin galibi rashin samun wani abu da zai shagaltar da kai shi ke ta sa maka ƙosawa amma ka shagaltu da wani malami kana son ka sauke qur'ani a gabansa sauka biyu ko uku za ga cewar har kai ba za ka so ma a ce a shirya a tafi ba saboda ka mutum sai kafa kafa da kansa ya kafa kafa da guzurinsa kada mutum ya je da guzurin shi ham ham ham ham ya maza ya cinye shi ya zo kuma yana ta don Allah a taimaka mashi a bashi rance in sun dawo Najeriya zai bayar a tura mashi kaga duk mutum ya gigice alhalin ga kuɗi da aka bashi na in ya tashi lallai ilalla da izinin Allah ta'ala mutum zai kammala aikin shi lami lafiya saboda sai mutum ya natsu a ƙasa mai tsarki har zuwa lokacin da za a dawo da su bayan an dawo da mutum ƙasar su an dawo da shi gida to mutum fa yin nutsu abin da ake bukata shine kyakkyawan aiki a bi shi da kyakkyawan aiki wannan alama ce na an karɓa wa mutum kyakkyawan aikinsa amma idan mutum ya gama aikin hajji sannan ya dawo gida a shari'a da zage-zage da eh, miyagun kwayoyi da miyagun makamai da duk wasu na halaye da yake yi kafin ya tafi ya zo ya ci gaba to wannan alama ce fa na aikin hajjin shi anya da ya jefi shaidan shaidan bai rama ba saboda haka kaga sai mutum ya kiyaye ana son kyakkyawan aiki a bishi da kyakkyawan aiki mummunan aiki a bishi da kyakkyawan aiki ba a bin kyakkyawan aiki da mummunan aiki saboda haka duk wanda ya bi kyakkyawan aiki da mummunan aiki to yana jifan wancan mummunan aikin ne Allah ta'ala ya tsare mu saboda mutum sai ya kula ba sai ya ta tuce cewa shi ya ji hajji ba a zan wani ba a ce da shi alhaji ba sai ka ji yana ka tuna mai ban ji hajji ba ne ka gaya mai bai san na ji hajji ba ne ai bai ce da ni alhaji ba ko kuma ai yana zuwa gal ya gallo haƙori ko ta gallo haƙori waɗannan abubuwa ba abubuwa ne da mutum zai zama da ya yi aiki hajji yana yin su ba ka dubu dubun ta waɗanda suka je alhaji haji wa ka ana ana kiran shi alhaji saboda mutum ya natsu ya ga ya kula da ibada shi akan lokaci an samu ci gaba sosai da sosan shi sosai da sosai an samu ci gaba a rayuwar shi ta addini da ta rayuwa baki daya an samu ci gaba baki daya tambaya ta gaba malam ya halatta alhaji ko hajiya su sanya haƙori bismillah salatu wassalamu ala rasulillah alhaji ko hajiya baya sa haƙuri ba a sa haƙuri a aikin haji a duk tambayoyin nan da suka zo da waɗanda suke zuwa babu inda za ku ji cewa wai a cikin wa rukunan haji ko wajibabban haji ko sunanin haji ko mustaban haji a kowane sa haƙuri ba a sa haƙuri a aikin haji ina namiji ina sa haƙuri ina namiji ina sa haƙuri ɗaya kenan sannan ina mace ina sa haƙuri domin sa haƙuri ana sa shi ne domin ado ka'ida ita ce mace duk abin da ta yi na ado za ta rufe shi ne duk abin da ta yi na ado za ta rufe shi ne domin baya halatta ta bayyana da adanta illa li hinna aw hinna aw aba'i hinna aw hinna aw abna'i bu'ulati har zuwa karshe baya halatta mace ta bayyana da ado sai ga mijinta ko ga baban mijinta ko ga 'ya'yanta ko ga 'ya'yan mijinta a waɗanda suke muharramanta su ne kaɗai ya halatta ta bayyana da ado kenan yanzu za ka iya cewa mace ta iya halatta ta sa haƙori idan za ta rufe baki kaga shine ta rufe adon kenan in ta sa haƙorin sai ta yi gum shine ta yi adon kenan sau ka sai a kiyaye ba a sa haƙori ita ibada aslan ɓoye ta ake yi ibada ɓoye ta ake yi saboda haka yadda ka sa haƙuri kana bayyana da ibada ka ne akan cewar ai ka je hajji ba a sani ba ita ibada boye da haka yasa muka yi ta magana cewar ba a daukan hoto lokacin da ake aiki hajji ka ɗauka ka dinga yaɗawa ai kana wuri kaza kana wuri kaza duk wannan ba a yin sa saboda ka sai a kiyaye wallahu ta'ala alam kuma a daidai nan zamu da sa'aya yan uwa baki daya muna muku fatan alkhairi muna fatan Allah ta'ala ya karba mana waɗannan ayyuka Allah ta'ala ya sa domin shi muka yi Allah ta'ala ya tsarkake mu ya tsarkake mana zukatanmu baki daya yan uwa maniyyata ubangiji subhanahu wataala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya waɗanda suka ce Allah ta'ala kuma ya sa mu sake komawa gaba ɗaya wanda ba su je ba kuma ubangiji subhanahu wataala ya sa ya hore musu su je su sauke wannan farali kuma ya karba mana faralin gaba ɗaya Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu ni aliyu muhammad sadis da na amsa tambayoyi da kuma shi dan uwa malam salis muhammad yaqub da ya karanta mana tambayoyi gaba ɗaya muke muku fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh